kwamitin dattijai na jam'iyyar cpc na jihar kaduna ya zauna ya kafa wani kwamiti mai ƙarfi wanda kuma ya hada da dukkanin jam'iyyar 'ya'yan jam'iyyar domin ganin ta ba da hasken yadda za a tafiyar da wannan hidima ta haɗaka kafin nan kafin ta tabbata domin ana cikin wani yanayi mai hatsari domin an kusa haihuwar waccan jam'iyya so bai kamata ya zamanto an yi wasa da ungozomancin yadda za a sami ɗa ingantacce ba a sakamakon haka ne ta kafa kwamiti mai ƙarfi a ƙarƙashin jagorancin janaral muhammad sani sale kuma sanata mai wakiltar kaduna ta tsakiya wannan kafa kwamiti ya nuna cewa daga yau babu wani kwamiti da yake da yawu ko haƙƙi a ƙarƙashin jam'iyyar cpc da ya yi magana da jam'iyyar anpp ko ta acn ko kuma ya yi wani taro domin haɗaka dole mu yi haƙuri mu jira a yi ma apc rijista kuma hukumar gudanarwa ta ƙasa ta sabuwar jam'iyya ta fitar da tsari na yadda za a bi a wannan hidima sai dai fa sakataren jam'iyyar cpc da ta riga ta narke zuwa sabuwar jam'iyyar apc injiniya buba galadima ya ce uwar jam'iyyar CPC ta ƙasa ba ta san da wannan sabon kwamiti ba. An kawo mana labari cewa akwai waɗansu da suka kaddamar da wata kwamiti a Kaduna. Bayan mun samu wannan labari muka kira taro na gaggawa yau saboda haka muka tattauna muka ɗauki waɗansu matakai yanzu nan ma da muke magana suna rubuce-rubuce ne akan umarnin da uwar jam'iyya ta bayar akan wannan taro. Wannan irin matakai ne? A'a, ai tun da bamu rubuta damar sanar da waɗanda suka yi abin ba bai kamata mu fidda asirin abin ba su ji a kafofin labarai amma su waɗanda suka yi bayani yan kwamitin sun ce kamar jam'iyyar na sanar da wannan taron a nan Kaduna to ba mu san waɗanda suke sanar da taron ba amma da a wannan taron na yau dai na so shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya na nan mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar gaba ɗaya na nan ni kai na Black Scatter ina nan in dai akwai waɗansu waɗanda suka sani waɗanda suke gaba da wannan to mu dai waɗanda suke gaba da mu din ba su sanar da mu kan cewa da sanin sa aka yi taron ba kamar wuta ce ta tsari kowa kokari yake jawo gabansa kuma mutane suna kokari su riga malam masallaci domin su samu abin da turawa suke kira advantage akan waɗansu waɗanda suke ko neman kujera tare ko wani abu haka